إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين شدة قوة الرجب إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبودا لدي حدود أربعين شدة wanda ya dace da 26 ga watan ɗaya shekara ta 2025 to bismillah muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin mubarak ramadan littafin da yake bayanin wato ayyukan ramadan wannan shine karatunmu na uku ko ina ne muka kwana na? shafi na sha takwas وقد يرجع إلى الأول آه الوجه الثاني ده ما لم يتي الوجه الثاني أسكى تبيو أن الصيام lalle shi azumi sirrun bainal abdi wa bain rabbi azumi sirri ne tsakanin tsakanin bawa da malicin shi Allah subhanahu wataala baka ga wurin ba a kashe da Allah sai kara suke tunta la yattali wa alaihi ghairu babu wanda yake ganin wato hakikanin mai azumi sai Allah subhanahu wataala me yasa malam yace li annahu saboda shi abin hahatawa ne min niyyatin batina na niyya wadda take boyayya mutum ya ɓoye niyyar azumin shi babu wanda ya san abin da ya ɓoye cikin zuciyar shi sai Allah la yaqali wa alaiha illa Allah babu wanda yake ganin wannan niyyar tashi da ya ɓoye sai Allah subhanahu wataala wa tarkin li tanawul shawat kuma azumi bari ne ga amfani da abubuwa na sha'awa allati wanda yustakhfa bi tanawuliha wanda ana ɓoyewa da yin amfani da su da lokacin da za a amfani da su ɓoyewa ake al'adati bisa ga al'ada abinda aka saba shi ne a ɓoye ake ko ba haka ba kama abinci ba ga fili ake ce shi galibin shi galibin abinci da cikin gida ake a cikin gida ba wanda ya san mai kaci mai kake ci a wani irin hali kake cin abinci sai Allah sai yan gidanka ko ba haka bane to waɗannan abubuwa wanda aka saba al'adance dama koyi ake su kuma mutum zai bar su kaga dama cikin gidanka ka ci abinci baka ci abinci ba wanda ya sani ko ba haka ba ba wanda ya san ka ci ba wanda za ka yi ta waye ce yawa ni shinkafa da nama ka ci bai sani ba sai yan da shi aka ci ko kuma gaya mashi ake galibi ya boya ke guda ga kenan niyya ce koyayya cikin zuciyarka kuma abubuwan da kake amfani da su na ci da sha da sauransu duk da ba boye kake yin su to kowa ba ga kana azumi kaga babu wanda ya sa hakikanin azumin ka sai Allah ولذلك قيل saboda haka aka ce la taktubuhu al-hafaza mala'iku ba su rubuta azumi saboda ɓoyo ne sirri ne an ce sirri tsakanin Allah da bawa mala'iku ko ba san gaibu ba ko ba haka ba mala'iku ba san gaibu ba domin sun gaya ma Allah subhanahu wataala la ilma lana illa ma 'allamtana ba mu da ilimi sai abin da ka sanar da mu innaka antal alimul hakim saura ka ba san gaibu ba قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله babu wanda ya san gaibi cikin mutane da halittun da ke rayuwa sama ko ƙasa sai Allah su ma mala'iku suna ciki yasa wasu malamai suka ce ba a rubuta shi saboda boyayyen abu ne su kuma suna rubuta abin da ya bayyana gare su wakila ka ce innahu laysa fihi riya'u babu riya cikin azumi azumi riya ba ta shiga me za ka wanda za ka gwana azumin kake a gani inda abinci ne za a ci ko ruwa za a zanki shi a ce shi ne azumi kaga sai ka zanki sai dai ba ka zan sha ruwa yiwa ka zan ci abinci kaga sai amma azumi ba ba sai ba ka gudu ba riya cikin shi galibi babu riya Allah ya samu dace wa qad yarji'u ila al-awwal malam yace kuma yana iya komawa zuwa na farko zuwa ga magana ta farko ta hadisi kenan fa inna man taraka domin duk wanda ya bar ma tad'uhu nafsuhu abinda zuciyar shi take kiran shi ilayhi zuwa gare shi ya bar shi lillahi azza wa jalla dan Allah madaukakin sarki zuciyarka na so amma ka bar ya dan Allah ya yi la yattali alaihi ta inda a wurin da babu wanda yake ganin wannan barin da kai ghairu man amruhu wa nahahu man amarahu wa nahahu banda wanda ya umarce shi kuma ya hane shi mana banda Allah babu wanda yake ganin ka duk wanda ya bar abin da yana iya amfani da shi a inda babu wanda yake ganin ya sai Allah kamar magewaya kaga ba mai ganin ka in ka shiga da sahani kana ya kwankwadar ruwanka akwai wanda za a ganin ka kuma wa za a tunanin ka shiga majiya ma ka sha ruwa wurin da galibi ba a sha ruwa ciki aka ba wanda ya sani ko kuma cikin ɗakinka sai ka sha ruwanka ba sani ba sai ka ci abinci ba wanda ya sani kuma ana samun ɗaiɗaikun mutane suna yi kaɗan cikin mutane ba duka ba ana samun mutane jefi-jefi suna ne suna ɓoyewa su yi abinsu amma ba su da yawa yawancin mutane suna jin tsoron Allah suna kiyaye azuminsu daga abin da zai bata musu shi amma ana samu ‘yan kaɗan cikin mutane isharar shi masu sanyi ina ma abincin shi mai kyau ya ci cikin ɗaki da ya to bayan la'asar yana ta kwanci na azumi na wahala yau ana shan wuya kaga ya san yayi in zahiri ya yazumi tare da ku amma a batini Allah ya san da yazumi ba wannan ranar to duk wanda ya bar wani abu alhali yana iya ci ko yana iya sha ko yana iya tabawa ya bar shi dan Allah a wurin da babu wanda yake ganin shi sai Allah dalla wannan yayi nuni ala sihhati imani abu sa ingancin imanin shi duk wanda ya gurin yunwa da kishirwa da duk abin da zai bata mai azumi dan Allah to haka yana nuna cewa lalle yana da imani ingantacce wallahu ta'ala shi kuma Allah ta'ala yuhibbu yana son min ibadihi daga bayan shi an yu'amiluhu sirran bainahum wa bainahu shi mai mu'amala tsakaninsa da su a koyi tsakaninsa da shi a koyi ba tare da wani ya sani ba sai shi Allah yana son haka لا يطلع على بحيث او رند لا يطلع على معاملته باب wanda yake ganin mu'amalar su iyahu ga Allah su yahu sai Allah to Allah yana son haka kisa Allah ya taya bayan shi na kwarai alladina yu'minuna bil ghaibi wadanda suke imani da gaibi kaga ba su ga Allah ba amma sun imani da shi innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lalle wadanda suke jin tsoron Allah malicin su a boye lahum maghfiratun wa ajrun kabir suna da wata irin gabara da wata irin lada mai girma Allah subhanahu wataala yana son wato ibadatu sirri mu'amala ta sirri tsakanin tsakanin shi da bayin shi sai abin da babu wanda ya san an yi shi sai Allah subhanahu wataala shi yasa ma ɗaya daga cikin mutane guda bakwai waɗanda Allah zai yi masu inuwa ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa sai ta Allah akwai mutunan da wato zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu mutunan da ya tuna Allah shi kadai ya ta kuka daga shi ba kowa ba mutane ba in gidan shi ba kowa shi kadai ko cikin filin gidan shi ko cikin ɗakin shi ko masallaci ba kowa yana karatun Qur'ani ko yana wurdi ko yana tunani game da girman Allah kawai ya fashe da kuka galibi yana kuka ne a koyi ba wanda ya san yayi kukan shi ya kare ya koje ya shabi hawayen shi ya fito kamar bai kuka ba ya yi abubuwa masu kyawu tsakanin shi da Allah ya fito ba wanda ya sani da kuma mutumin da ya doki abu ya bada da hannun shi na dama hannun hagu ba ta sa abin da aka bada ba shi ba nan ɓoyewa ne ibada ce ta ɓoyewa alladina yunfiquna amwalahum bil layli sirran wa alaniya waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a ɓoye da kuma bayyane Allah ta'ala ce suna da ladarsa wurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka dai cikin azumi akwai wannan sirrin tsakanin Allah da bayansa wa qawluhu magana nabi sallallahu alaihi wasallam da yace Allah yace taraka shahwatahu ya bar sha'awarsa wa ta'amahu kuma ya bar abincinsa min ajli saboda ni azumi ana yin shi ne danwa domin Allah ba dan gari duka nayi ba ba dai ya zama zaman ramadana kowa na yi ba kai ma kai ba a ka yi shi domin Allah an kai haka nan baka da lada sai ka gyara niyyarka ka yi shi don girman Allah subhanahu wataala fihi isharatun akwai ishara akwai nuni ila anna ma zikira ya zuwa cewa dukkanin abin da aka faɗi na falalan da ke cikin watan Ramadan min anna sa'imina cewa masu azumi ya taqarrabuna ila Allah suna sarki zuwa ga Allah ta'ala madaukakin sarki bi tarki ma tashtahihi nufusuhum da barin abubuwan da rayukansu suke marmari suke so min at'am na abinci sharab da abin sha wa nikah wala aure wa bi azam shawati nafs wadannan kuma su ne mafi girman shawoyin rai su ne mafi girman shawoyin zuciyarka akwai abubuwa da yawa da zuciya kake so amma dai waɗannan su ne manya to abin da ake yi ana neman ana neman shi ne saboda waɗannan guda uku kana neman kuɗi ne dan dai kai maganin yunwa da kishirwa ko ba haka bane kana neman kuɗi ne dan kai dan kai aure dan ka biya bukatar ka ta sha'awa waɗannan su ne manya manya in mutum ya samu waɗannan to ya samu komi a cikin rayuwar shi sai baka da yunwa baka da kishirwa ko baka da matsalar iyali kana da su shikenan to dai wasu abu gyare gyare ne tun yawon da ake aje a dawo a ɓata rai a yi fushi a yi gaba a yi faɗa a yi dambe a yi ƙulli don dai a sa loma ne baki na a samu ruwa a sha duk shi ne ake yi ko wani abu bane ba komi cikin duniya sai wannan waɗannan su ne mafi girman shawoyin ran ɗan adam to duk wanda ya bar su dan Allah to Allah subhanahu wataala zai mai kyakkyawan sakamako ranar alkiyama wa fi taqarrub ila Allah malan yace a cikin neman lada zuwa ga Allah subhanahu wataala bi tarki hadhihi shawati da barin waɗannan shawoyi din bi siyam da azumi fawaida akwai fa'idodi da yawa alhamdulillah akwai fa'idodi muna daga cikinsu kasirin nafs akwai kare zuciya babban fa'idar da ke faruwa da azumi shine kana kare zuciyarka domin zuciyarka tsaye take ba kwari gare ta kuma abin da ke tsaye da ta tsaye shine ci da sha domin zuciya da kasan yaro haka take da kasan karamin yaro wannan su كالطفل إن تعمله شب على حب الرضاء وإن تفطمه ينفطم zuciya kamar karamin yaro take idan ka barta akan shan mama to za ta ci gaba da shi haka yaro karami idan ma bai shi bata yaye shi bata bar shi ba ranar da za a ce mata mama na girma fa sai ta dakatar da shi baka ga akan ta dakatar da shi din ba yadda ake tsiya tsiya duk da ya gane shi bude sai ya kai hari sai an ture shi to ina ga an kyale shi an ci gaba zai da sha to ita ma rai haka take saraka cinta da shanta kullum tsawon shekara yana cutar da ita ko yana cutar da mai ita shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya wajabta maka wata daya domin ka karya shi ka samu ta duka kun ba haka ba in dai zuciya tana ci tana sha to banna za a yi in dai ba a dakatar da ita yasa ba Allah ta'ala saboda ramar shi saboda ya san mu ba za mu iya tsayawa ba mu ce ba za mu ci abinci ba inda muna so kullum muna so mu ci abinci akwai ma mutane da yawa wani sai ci abinci goma ga yini sai ci abinci so goma tun daga lokacin da ya kari in an jima bayan awa ɗaya da rabi ya ci can kafa a ce ma abincin rana ya sai ya ci abinci uku bayan abincin ranar haka nan hudu kenan can kafin la'asar ka gaya nemo wani bayan la'asar sai ji sau mai kosai da biredi ko sau mai awara ko sau mai alala ko sau mai dan wake ko sau mai wani abu dai magariba na yace ke mai kunu kawo sai zuba wake ta yi akwai mutane masu irin wannan ko kaga wannan in ba Allah ya dakatar da shi ba ya tsaya amma Allah ya dakatar da shi yake tsaya haka nan daddare idan dare kuma za ka samu damar yin wannan ba lokacin gajere ne kuma ka sha ruwa ka tattake su ko ina sun cika ma ciki ba da za ka yi wannan cece to sai da haka Allah subhanahu wataala ya sharanta mana azumi saboda karya mana zuciya fa inna shaba domin abin nan koshi koshi da abinci warriya da kuma yanayi ƙoshi da ruwa ƙoshin cin abinci shi yake ce ma shaba ƙoshin rawa kuma shi yake ce ma arri wa mubasharatan nisa'i da kuma yanayi wato alaka da mata duk abubuwa ne da zuciya ke so tahmilun nafsa tana tsorare alal ashar akan girman kai ci da sha ka ci ka koshi ka sha ka koshi ka biya bukata ta bangaren iyali yana sa mutum girma abin nan girman ka ko ba ka bane yana sa mutum girman ka inda wannan abuwa za ka zaki samun su kana neman su ka same su to za ka rina mutane ta ba duniya ba su ne ake nema ba kuma kana samun su saboda ka ba ka ganin wani mutum da girman kai ba da girma ko daraja ko wani mutum kana ganin bai hika ba ko me kake so gare shi to abin da kake so wannan ran kake so kana samu to shi ya sani to Allah ya samu ya gaida ka amma ana rai in ana hana rai su wasu lokuta to zaka ga mutum na dan dukawa mutum na dan yin sanyi mutum na dan ladabi da biyayya ga mutane wal batar da kuma kuri wanda ke ci yana koshi ba karkashin wani ba kai ko karkashin wani kake ba ga gidanku ba kake a ci da ka amma kuma sai ka ga ana sa ta aiki kace ba kai wal ghaflati sannan kuma yana sa mutun rabkana yana sa ka rabkana daga abinda Allah subhanahu wataala ya halicce ka domin ka aikata shi musamman a ci a koshi a yi tim a koshi to shi kenan shi yasa musulunci yace ka raga ma kanka ka sauƙaƙa ma kanka domin cin abinci da yawa yana cutar da lafiyarka yasa aka ce ka raba cikin ka uku kashi na farko na abinci na biyu na abin sha na uku kuma na numfashinka ka kaje ka ga mutanen da ya ce koshe kyau kaga yana ta haka yana ta kokarin abin ya zauna ya ki zaunawa yayi yawa abin shi a hankali mana to kuma zai sa jikinka ya nauyi da jikinka ya nauyi shikenan banda hutawa ba abin da kake so daga huta shikenan sai mi sai kwana yasa musulunci yace ka ci abinci kaɗan saboda musulunci baya so kai ta kwana ya taɓa ci ne za ka yi da shi ka bari akwai ranar bacci wanda za ka yi mai tsawo cikin kabarinka ka huta in Allah ya sa kayi aikin kwarai sai ka huta cikin kabari da ta kwana da dai sai ka yi shekara miliyan ma kana kwance kana ta kwana abin ka je inda ka riga ka yi hutu ka zo shi kenan yanzu hutawa za ka yi tai ba a bacci aljanna Allah kai mu aljanna to Allah subhanahu wataala daga cikin fa'idodin da yasa ya sharanta mana azumi saboda akwai karya zuciya wa mina daga cikin takhallil qalbi kadaito zuciya lil fikri ga tunani wa zikri da kuma ambatan Allah subhanahu wataala fa inna tanawula hadhihi shawat domin amfani da waɗannan shawoyi din qad yuqassil qalba yana iya ƙeƙasantar da zuciya yana sa zuciya ta ƙeƙashi ta bushe ta tauri domin da wanda ya rena mutane ya kaga zuciyar shi ta bushe wallahi innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna lalle mutum yana da gawa yana kuri saboda yana ganin ba ya bukatar komi gare ka mu galibin mutane haka su galibin mutane wato inda ya san baya da bukata wani abu ga to ba ruwan ya dake ka ce gawa na gawa na can ya wuce ko sai na ruwan mu da shi kai ya gaida mu man kana bukata in ka san kana da bukata kanka ya zai Allah ya shirya shi kaga kana ga ya wuce mu ko gaisuwa saboda kana so ya baka amma an ba ruwanka da shi ba ka da bukata Allah ya sa ma ya barban hanyar nan Saboda in mutum na da wadata to komi yana iya. Maga in wadata ta kai wadata zai ga mutum ma faɗa za yi da Allah ba. So yake ma ya faɗa da Allah. Zuta ta bushe. Wa yomi sa'an nan kuma amfani da waɗannan abubuwa suna makantar da zuciya. Suna sa zuciya ta makamce ba ta ganin gaskiya. Ba ta ganin abin da ya dace ta gani sai abin da bai dace ta gani take gani ba. Cin abinci da kake ganin shi ba. ba komai yasa aka ce kai kima kima ba wurin cin abinci ba sai saboda waɗannan abubuwan kuma ka sai sai me yana kama kahu na zuciya ba ka ganin gaskiya ba ka ganin abin da ya dace a ce ka gani ka ƙara imani da Allah subhanahu wataala da shi Allah ce yi wa yahulu kuma yana zama shamaki bainal qalbi tsakanin zuciya wa zikri da ambata Allah subhanahu wataala wal fikri da kuma tunani mai kyau a ci a shirin nan da kuma biyan bukatu na sha'awa yana shiga tsakanin zuciya da ambatan Allah mana yana hana zuciya ta ambaci Allah sannan kuma yana hana zuciya ta yi tunanin da ya kamata ta yi game da game da halittun Allah subhanahu wataala game da sama da ƙasa game da mutane da halittun Allah ana son mutum kowane lokaci lokaci bayan lokaci ya zanga ɗauka halitta ɗaya daga cikin halittun Allah ya tunani akan su ko mutum ɗan uwanka ko cikin dabbobi ko cikin tsuntsaye musamman kana da dabbobin da kake kiwo gidanka akuyoyi ne ko tumaki ko shanu ko raƙumma ko kana da tsuntsaye kaji ko zabi da kake kiwo ka zanki tunani game da su imanin ka yana karuwa ko ruwan da kake sha ko iskan da kake shaka kana da wuraren tunani masu tarin yawa to galibi yunwa tana hanawa yunwa in babu abinci to tana hana ka wannan tunanin idan kuma abinci yayi yawa shi ma yana hana yasa ake son mi tsaka-tsaki to tsaka-tsaki yana sa ka yi tunani yana barin zuciyarka ka abin nan ka samu numfashi mai kyawu kana lumfasawa kuma kana iya tuno wasu abubuwa da ya kamata ka tuna to amma ciya ko sha a kim din nan to yana hana ka ambatan Allah subhanahu wataala da zuciyarka saboda zuciya an taushe ta da abinci an taushe ta da ruwa haka ma tunani game da halittun Allah subhanahu wataala da girman Allah wa yastadi'il ghaflata kuma koshi yana kawo rabkana yana sa ka rabkana daga abin da ya kamata a ce kana domin kana koshi ba da ya ka zanki tuna hakokin Allah sai ka rabkana sai shedan ya shigo sai ya bude ma bangaren shi ta ganin abubuwan shi baka ganin na Allah amma yunwa fa yunwa ita ke bude ma abubuwan da suka shafi Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace wa khulul batn ko wa khalwatil batn wofintar ciki ciki ya zaman to ba komai min al-ta'am wa sharab daga abinci da abin sha yunawwir al-qalba yana haskaka zuciya daga cikin abubuwan da ke haskaka ma zuciya yunwa ba kuma yunwa irin wannan yunwa irin ta ibada ta azumi tana haskaka zuciya shi yasa bayan Allah da yawa na kwarai suke nisanta abinci ma saboda yana hana su yadda ya kamata su yi za ka ga wani in yayi kari sai gobe kuma ba azumi yake ba in ya ci abinci ya karin kumallo shi kenan sai gobe ko ya ƙara cin wani abu saboda ya fi samun nishaɗi da sakewa in cikin shi ba komi da ciki ya cika sai ka shi nauyi sai ga aiki ma ya gagare ka ko ba haka ba to saboda haka abin nan ciki ya zamanto ba abinci a cikin shi babu abin sha yana sa zuciya ta yi haske wa yujibu riqatahu kuma yana kawo tafshin zuciya yana sa mutum ya zamanto mai zuciya mai tafshi ba da ke kashe sai zuciya kuma ba a san musulmi ya zamanto da busassar zuciya zuciya tsaye ba ya da tausayi bai tausaya ba kowa ba a san musulmi da irin wannan zuciya irin zuciyar yahudawa ba a san musulmi da irin wannan zuciya din wanda za ka ganin uban mutum ya mutu uwar shi ta mutu idanun shi tsaye yana lokaci ne lokacinsu ya yi ne ba yadda za a yi lokaci ba wani abu sai ka ce abin nan wani ragon shi ne ya mutu lokaci ya za a lokaci ne musamman masu tsufa ai kaga da masu tsufa sun da ke ai kaga ba ruwan shi kana ba mai taziya yana haka ne haka ne ba ya cewa amin haka ne ana mai taziya na je yana wani wani wani ya zirhi cikin bariki yana mai taziya baban shi bai da su ake sai sa haka ne sai sa kawai ruwan shi lalle kaga wannan zuciya ta mutu mahaifinka kun rabu shi kenan ba ku ƙara ganwa sai aljanna in kun haɗu ba ka ƙara ganin shi ba ya ƙara ganin ka kamance alheran da ya maka yanzu kai ya za a yi ɗan shi ya mutu ya tsaya na wannan abu to akwai mutane matan shi ta mutu ba ba gaba ruwan shi ya'yan shi ma su mutu ba abin da ya sha mai to kare zuciya lokacin da ka rasa wani naka ko wani abu naka na rayuwa ko ya fada ko aka sace ma ko ya toye zuciyarka ta kariya Allah yana son haka abinda Allah baya so mugun dimi sai ta baba tuka ta zagin Allah shine Allah baya so mala yana so zuciyarka ta kariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ji kan ya satara sai yana yana hawaye abin suka ce hada kai ya ma aikin Allah Yanzu Allah ya ce wannan wani abu ne da Allah yake sanyawa na tausayi cikin zukatan wanda ya so daga cikin bayan shi. Kaji sai ba wanda Allah ya so. Shi ke samu wani ya mutu naka ko in ta rasa wani abu kai sanyi da rayuwa. Domin an nuna ma rayuwa kamar yadda ka rasa wannan abun kai ma haka wata rana za a rasa ka. To sai ka shirya ba tunatarwa ce ake maka. Wa yuzilu kaswatahu kuma zama da yunwa. yana gusar da kekashewa zuciya wa yukhlihi lidhikri ko wa yujlibuhu lidhikri ko wal fikr wa yukhallihi liyawa wa yukhlihi lidhikri wal fikr sannan kuma yana ba zuciya dama ta ambaci Allah kuma ta yi tunani game da game da abinda Allah ya sa a yi tunani a cikin shi fa'ida ta bi kenan wa mina daga cikin fa'idodin yin azumi annal ghaniya lalle mawadaci ya arifu qadra ni'matillahi alayhi yana gane gwargwadon ni'imar Allah akan shi mana yana gane girman ni'imar Allah subhanahu wataala akan shi da azumi mawadaci ya gane cewa Allah ya mai ni'ima mai girma bi iqdarihi lahu saboda Allah ya bashi dama ya bashi iyawa alama manahu kathiran min alfuqara akan abinda Allah ya hana da yawa daga cikin talakawa shi Allah ya bashi duk abinda mawadaci ke so sai ko abinda duk shagalin da yake so sai duk shagon da yake so a garin su sai shiga sai kayan da yake so da abin da ya so ci ko sha ko sawa sai ya sa ko takawa ko hawa sai kala kafa daya cikin abu dubu da mawadace yake iyawa talaka ɗaya ba iyawa wanda gaba gadi za ce yana iya abu ba da shi wanda abin da za ci sai da dabara ta an ta dabara a je a dawo a je a dawo kari karin kuma kamar ba za a yi ba a je a dawo a je a dawo kamar ba za a yi kuma sai ga Allah ya kawo hanyar shi can wajen karhe goma sai ga an samu an karya shi kuma mai kudin ta ga mai gari ba karhe bakwai karhe shidda ya ga daman wadata ce ma kawai sai ta sa ce ba yau ba ya kari ma sai sha bai rana akwai kudi aljihun shi yunwa mi zai ji abu zai yunwa ba to shi kuma talaka kaga zazzari yake bawan Allah saboda jiya ma da aka kwanta ba wani koshin akai ba kaga Allah subhanahu wataala shi ya bashi dama wannan to sai ya gane cewa lalle Allah subhanahu wataala ya mashi nemomi masu yawa masu girma min fuduli ta'am na yi ne ragowa abinci wa sharabi da ragowa abin sha kaga Allah subhanahu wataala ya ba mawadaci abinci yana ya ajiye abincin shekara goma in ana ajiyewa sai ya ajiye shi talaka fa na kwana ɗaya ma ba ya ajiyewa haka abin sha sai ya daga sai ka iske robobi da ledorin fiyawa ta gidan mawadaci ga sunan ruwan roba ga sunan kaze-kaze ga sunan da yawa lemuna ga sunan kala-kala wani limun ma ya mance inda ya ajiye shi Allah ga an aji wani abincin ma haka nan shinkafa ga ta nan kala-kala an aji makaroni ga ta nan kala-kala spaghetti ga ta nan ga komi ga yanan na bukata na abinci duk an aji wani ma har ya fara lalacewa ba sani ba za Allah subhanahu wataala ya ba shi ikon yin haka abinda Allah bai ba da yawa daga cikin talakawa ba ko wani ka da kuma aure duk macen da yake so ya wura sai ya wura yana so ma sai tsallaka sarari ya je ya auro cacawur a wasu kasashe sai auro baturiya sai auro balarabiya ko nan za a kashewa yana ya kashewa duka Allah ya bashi kaga wannan duka nema ce da Allah subhanahu wataala ya ma mawadaci fa inna bi imtina'i ala zalika domin shi mutum da kiyawar shi da haka fi waqtin makhsus a cikin wani lokaci wanda yake keɓantacce usulul mashaqqati lahu bidhalika da kuma faruwan wahala tare da shi game da haka mana shi mawadaci kenan in aka ce azumi ne kaga da rana ba abin nan ba zai ci abin da yake so ba ko shi abin azumi yake yi to hana shi a cikin wannan lokaci na azumi ya abin da yake so kuma shan wahalar da yake yi saboda yana azumi domin wahala kam ta yunwa da kishiwa da shi da talaka da wani tare ake inda talaka ke jin wahala azumi shi ma haka yake shi inda shi ma ya barci shi ma ya barsha bambanci dai shi in yaji wahala ta yi wahala yana yi neman wuri mai sanyi ya kunna ya sha ko ya yawo da motar shi ya ce bari je gidan rinji ya dawo ya kunna AC kawai a ta tafiyan shi duka na sai ya manta azumi yake yi ya ta yawo da mota kuma ya dawo kaga zuwa wajen minti 45 ko awa daya kuma dawo haka nan kaga ya rage kuma ya lasar ne yana zuwa sai ya sa mota gida ya sha ruwa shi kuma talaka sai dai hakuri ko fetawa haka ke da mafarfeci ba zai yi sanyi ba da duka jikin shi ma ba zai ji ba da ruwan sun bushe sai ka ji yunwa sai ka ji wahala ta dawo ya jika wurin kwancin shi ga ƙasa ya kwanta ya rubda ciki cikin yaji sanyi ina ba daɗi amma dai kowa yana jin wahala kowa yana shan wahala to haka din ya tazakkaru bihi da shi ne zai tuna mammuni a min zalika ala al-iflaq wanda an hana shi samun cin abinci kullum ma idan mai kudi yana zama tun daga safe har zuwa faduwar rana da yunwa da kishirwa wannan zai tunatar da shi ba akwai mutanen da haka suke rayuwa su kullum haka suke rayuwa wataƙila safi su samu yini ɗaya da za su ci abincin kari abincin rana abincin marici to ɗaya ga sati in an samu na safe to shi kenan sai gobe kuma in an samu na sai gobe kuma an samu na dare sai gobe wani lokaci a samu na safe da na rana na dare kuma sai haƙuri wani lokaci kuma a samu na rana a samu na dare na safe sai haƙuri haka suke rayuwa masu sauƙin kenan shi wani ma ba ya samu zai cin abinci duk da ka baya abinci za ka yana ta gaugawa yana ci wanda ya daɗe bai gane shi ne to akwai mutanen da Allah subhanahu wataala ya jarrabe su da irin wannan rayuwa babu abinci to azumi yana tunatar da kai fa akwai waɗanda haka suke rayuwa ba azumi suke ba su ba su bude baki saboda yana abin bude baki wa yujibu lahu zalika wannan zai tunatar da ya wajabta ma mawadaci shukra ni'matillahi alayhi bil ghina godiyar nemar da Allah subhanahu wataala ya masa da wadata ya gane cewa lalle Allah ya mai babban ni'ima wa yadahu kuma zama da yin wannan tazimi ita za ta kai mawadaci ta kira shi ila rahmati akhihi almuhtaj ya zuwa tausaya ma dan uwan shi wanda yake da bukata ce ashe mutanen nan dai makwabta na haka suke rayuwa ko mutanen unguwan nan ko kuma wasu mutane da kake ganin su watakila cikin bukkoki suke ba su da ɗakuna ɗakunan su din na kara ne na zana ne ko kuma na ƙasa ne duk suna neman zubewa ciki suke rayuwa da shi mutanen nan da wahala suke sha wannan zai sa ka tausaya musu wa muwasati da kuma taimakawa shi bima yumkinu min dalika da abin da ya samu damar shi daga cikin wannan wannan ita ce fa'ida ta uku wa mina daga ciki anna siyama lalle azmi yubayyiqu yana matse najrad dami ko majariyar dami wuraren da wato jini yake gudana cikin jikin mutum domin yunwa da kishirwa na tsawon wajen awa goma sha ɗaya da wani abu ko sha biyu ko sha uku ma suna sa suna matse ma jikinka da inda jini yake yawo to yana yawo amma ba a takure yake yawo ba cikin walwala ba allati wanda wuraren da jini ke gudu a cikin jikin dan adam hiya majari shaytan su ne dai wuraren da shaydan yake yawo minibni adama daga cikin jikin dan adam hanyoyin jini na jikinka nan ne shaydan yake yawo yanda jini ke yawo cikin jikinka yana yawo yana yada zango yana tsayawa ya amfani wani wuri ya wuce ya ba da jinin da ake bukata wurin ya wuce ko haka yake ta yawo ga jikinka to haka shaidan shi ma yake ta yawo cikin jikinka yana ta yawo yana ta yawo sai ya dace da ni sai ya dace da inda za ya tsayawa ya cutar da kai ba wai ya sa maka ciwo ba ciwon da za ya sa ma gare ya taba maka jini ba zai taba ma jini ba sai dai taba ma alaƙarka da Allah subhanahu wataala inda ka san jini wani lokaci ba zai yawo cikin jikinka yadda ya kamata jikinka ya cutu ba to shi ma haka yake yawo cikin jikinka dan ya hana ka wasu ibadodin da Allah subhanahu wataala ya sanya ka fa inna shaytana domin shaytan yajri yana ta gudu min ibn adam daga cikin jikin dan adam najra dami a inda jini yake gudu cikin jikin dan adam kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta taskunu bis siyami wa sabis shaytan waswasin shaytan yana dakatawa ne saboda azumi muna gane ku saboda azumi tunda azumi yana takura hanyoyin inda jini ke yawo to shikenan kaga shaytan shi ma zai tsayawa ko da zai yawo cikin jikinka to ba yadda yake so ba wa tankasiru kuma tana karewa sauratu shahwa tashin sha'awa walghadab da kuma tashin bacin rai domin bacin rai da kake gani shi alaka ke gare shi da jini ghalayanud dami shi ake ce ma ɓacin rai fushi na lokacin da abin nan ranka ya ɓaci to jinin jikinka ne yake tashi shi yasa sai a ga alaman ga ina a idanunka za ga idanunka sun yi ja jinin ne ya halba a ya halbi idanu ba sai gare ran mutum ya ɓaci jini idanu sun yi ja jawur da ka wanke idanunka sai ka samu sauƙi ko ka yi alwala ko kana tsaye sai ka zauna ko kana zaune sai ka kwanta domin tsaye ke in kana tsaye yana tsaye in ka zauna sai ya zauna shi ma jinin sai ya sauka in kuma kana zaune ka kwanta shi ma sai ya kwanta insha Allah bayan dan lokaci za ga idanun mutum sun dawo sun dawo da su to azumi dai yana kakkarya waɗannan yana karya sha'awar mutum kuma yana karya fushin mutum wani ya ga jalan nabi sallallahu alaihi wasallama sauma wija'an da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya azumi ya zamanto dandaka ne ga mutum yana dandake maka sha'awa ina ana ta sha'awa kai da ke jin yunwa kake jin kishirwa na kai na wata sha'awa da qatihi an sha'awatin nika saboda yanke mai azumi daga sha'awa ta bi sha'awa ta wuri waɗannan su ne fa'idodi daga cikin fa'idodin da ya sa ubangiji Allah subhanahu wataala ya ce mai azumi wa'alan malam yace ka sani annahu cewa lalle la yatamu taqarrubu ila Allah ta'ala lalle neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba zai cika ba bi tarki hadi shawatir mubaha da barin waɗannan shawoyin da Allah ya cika ba bi ghairi halatu siyam a cikin halin da ba nazumi ba illa ba da taqarrubi ilayhi sai bayan kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala بترك ما حرم الله عليه da barin abin da Allah subhanahu wataala ya haramta ma mutum fi kulli halin cikin kowane hali mana dan ka kabar cin abinci kabar abin sha ka kaurace ma mata wannan ba zai sa ka samu ladan azumi ba sai ka bar dukkanin abin da dama kafin azumi Allah ya ce haramun ka zo ba ka ci ba ka sha amma kuma kana wasu abubuwan da kayan azumi ma haramun ne kuma ka kana azumi kana yin shi aka ga tumka da warwara ke min al-kadhib kamar ƙarya ita da ma ƙarya cikin wanga watan na Rajab haramun ce yau din nan yanzu nan ƙarya haramun ce to me kai ka yanta kana azumi kuma ko ka ga kenan dan ka bar cin abin sha ka bar shan ka bar cin abinci a cikin azumi amma kana ƙarya kaga aikin banza kake yi kenan wa zulmi da zalunci shi ma zalunci cikin wannan wata da muke ciki haramun ne ta haka cikin ramadan bai kamata ba a ce yanzu ba ka yi zalunci ba sai kana azumi za ka zalunci to neman kusancin ka zuwa ga Allah da barin abinci da barin abin sha ba zai cika ba sai ka bar zalunci saboda haka da zaran kana azumi kana zalunci to neman kusancin ka zuwa ga Allah ya rage ya ja baya wataƙila ma baka da komai sai yunwa da kishirwa walau duwani alal nas da kuma zaluncin mutane ketare iyaka ga mutane fi dima'ihim a cikin jininsu zubar da jinin mutane kana azumi cikin wannan wata haramun ne kullum kowane lokaci haramun ne mutum ya zubar da jinin da Allah ya haramta ko yawa ta hanyar kisa ko ta hanyar rauni ko ta hanyar fada ka bige mutum jini ya zubo haka kawai babu wani dalili daga fada ko ka sa mai wuka ko ka sa mai adda ka sara ko da takobi ka zubar da jinin haramun ne kowane lokaci za a yi da kyawu to ina kana azumi a ce kana azumi kana fada wa amwalihi da kuma dukiyoyinsu haka ma sata da kwace da fashi da makami ana azumi haramun ne kana azumi kai fashi da makami ko kai kwace ko kai sata to kaga baka samu cikakken neman lada wurin Allah ba wa radihim da cin mutuncin mutane ana azumi kana cin mutuncin mutane kana zage su kana kana abin nan kana yi musu kazaki kana musu abin nan ƙarya azumin ka yayi mike na azumin ka ya samu rauni wala ya ga kala sallallahu alaihi wasallam domin haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man lam yada qawla zur duk wanda bai bar maganar zur ba wal amala bih kuma duk wanda bai bari yin aiki da maganar zurba kana azumi bai kamata kana shaida zurba kana ƙarya ba kana ar da kamzon kurege ba abinda ba a yi gaban ka baka ce an yi abinda baka gani baka ce ka gani kuma kana azumi aka kawo ma irin wannan ƙaryar bai kamata ka yi aiki da ita ba domin me ba azumi ma haramun ne والذين لا يشهدون الزور فاجتنبوا الرجز من الأوثان واجتنبوا قول الزور Allah subhanahu wataala ce ku kaurace ma magana ƙarya magana kiran ƙarya magana shaci faɗi ku kaurace mata ku nisance ta kaga ba cikin azumi ba ko ina ma sai ka nisanta ko ina haramun ne to duk wanda bai bar yin aiki da magana zurba walaysa lillahi hajatun to ba ruwan Allah subhanahu wataala da shi fi an ya da ta'amahu wa sharabahu a wurin ya bar cin abinci ya bar shan abin sha saboda azumi in dai za ka yi azumi ka zanki zagin mutane ko ka zanki karya ko ka zanki shaci faɗi to Allah subhanahu wataala ba ruwan shi da azumin ka gara ma ka ci abincinka ka sha abin shanka muna ganewa ko wa fi hadithin akhar a cikin wani hadisi na daban kuma laisa siyamu min at-ta'ami wa sharab annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba shine azumi ba a ce kai azumin abinci da abin sha ba innamas siyam azumi fa yana tabbata ne min al-lagwi daga nisantan magana banza mai azumi bai kamata a same shi yana ta magana banza ba Allah ya ce walladina hum anil lagwi mu'ridun mutanen kirki masu imani yan aljanna suna nisantar magana banza allaguha shine magana da ba ta da fa'ida ko ba ta da laifi su masu imani abinda ma babu laifi ba ruwansu da shi wanda in kawo ba laifi za ka samu ba ma suna ganin ɓannan lokaci ne ka tsaya kana wannan kasa akwai irin waɗannan maganganun ko akwai maganganu da za mutane za su suna jan idanu akan wasu mutane ko akan wasu abubuwa a zo ana rigima da Honda da Honda da Toyota wacce ta kyau me wannan kaga magana ce da ba laifi a ciki da da kiya da da abin nan wacce ta yi kamfanin Toyota duk duniya me amfanin shi kai kana nan rogo ma yana gagara kaka sai ka ci kaga ba wata magana ce ta duniya ta ka faɗa albarkacin bakin ka ayi rigima amma wace fa'ida za ka samu ci idan kamfanin Toyota yayi na Honda ya amfanin wannan idan wundi da da da wane ne da wane ne wani yayi wani ku ta rigima ku ba sana'a kuke ba cikin ku ma ba mai moto ciki inda ba kuna da sai ku ta yi kaga akwai karuwa amma cikin ku ba mai motan kuna ta dumin banza ko da gidan wane da wane an ki kashe mai wallahi na wane an kashe mai wallahi kuma cikin zuwa wanda ya shiga gidan ada wallahi yake cewa wannan lagawu ne wane ya fi wane iya sa kaya na ruwanka wane kaya sun yi mishi kyau da wane wane kwamfilan shi kaza na kaya sun kai ɗari biyu to da na lura ba da ya sa wasu kaya har yanzu ban kara ganin shi da su ba haka kawai ba shi ya gaya ma ba ne ya gaya ma ba kawai ku zo ku yi tunda mun banza lagawa kenan sai da masu imani ba tsaya suna wannan magana ba su da wannan lokaci da tsaya suna wannan magana gara su ta subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah da ne ba su samu ku kaga lagawa kenan to mai imani mun banza ma da babu lada a cikin shi ba zunubi ba ya tsaya ba yana yin shi to ke lairi waɗannan ɗumuman ga azumi ba bai kamata mai azumi na yin su ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace azumi yana tabbata ne daga nisantar yasassan magana warrafas da kuma magana banza magana mai zunubi magana ta batsa ta gamci ta bayyana ta tado sha'awa kuna azumi to ana azumi ne saboda a kaurace ma irin waɗannan ɗumumuwa qala ibn al-madini malam dan madini yace ala sharti muslim wannan hadisi ya tabbata kan sharadin imam muslim wa fi sahihain ya zo a cikin sahihain mana hadisin ba muslim ya rawaito shi ba amma akan sharadin sharadin muslim yake sharadin muslim shine wato almuhasara zamani daya almajiri ya zamani da malami ba tare da sun hadu ba shi ake ce mami sharqu muslim shi kadai wanda bukari bai yarda da shi bai ce a dole sai da haduwa kai zamani da malami yana da rai kana da rai amma ba ku taba haduwa ba kuma kai riwaya gare shi shi musulun ya ce ana iya yi shi kuma bukari ce ba iya amma yanzu wasu malamai da ke rayuwa ba ku taba haduwa ba amma suna da rai suna nan kana nan nijar su kuma suna indiya ko suna makka ko wani wuri kace sun ci da ransu kuma ba ku haɗu ba ko ba yadda za ku haɗu wataƙila ba ka da dalilin umara balle na aikin hajji da za ka haɗuwa da su sai ka ce sun ce to muslim ya ce ana iya shi kuma bukhari ya ce ba to hadisin ya zo akan wannan sharaɗin ne na muslim wa fi sahihain ya zo a cikin sahih bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah kara masa yarda marfu'an as-siyam junna azmi garkuwa ne فإذا كان يوم صوم أحدكم تو إذن لا ننقذ من أيدك تلونك تكسنتي فلا يرفض تو كدا يفرت مغنى ممونا مغنى تا الفاشا مغنى تا غنطي كوتا كوتا سبتن تا مچي سبتن تا جكم مچي كوا بند يكما دا ونن كان أزيو يكما تا كان ينشب ولا يفسق kuma kada mutum ya yi fasikanci kakka yi ƙarya kakka yi zalunci kakka yi cuta kakka yi yaudara kakka yi ha'inci kakka ci amana wala yajhal kuma kan mutum yayi wauta ya nuna rashin hankali jahilci kakka yi jahilci yana azumi ka nuna kai azumi kake yi kai abubuwa irin na sani na ya kamata na kai bawan Allah ne a matsayinka na mai azumi fa in sabahu ahadun idan wani mutum ya zage shi falyakul inni sa'im wa inni mar'un sa'imun yace lalle ne mutum da azumi niki idan wani ya bace ka ya zage ka yace ka ci ka zakka zakka rama ka ce azumi niki kuma kakka ce bari a sha ruwa ya rama kale shi kawai a wata riya manzo Allah yace ya fadi inni sa'imun inni sa'imun inni sa'im azumi niki ya kara zagi yace azumi nake nake ba azumi nake bari in tashi in bar ma wurin inda kai baka san daraja azumi ba ana azumi kana zaje zaje shikenan ya kamata kenan kakkara ma kakka bari sai an sha ruwa kun ga suka ce wa dazu ne kace mana ba ce nace ka ci kaza ka ce to kai ba ka ci kaza ina yanzu ba azumi ake ba zagi ba ya da kyau duk wanda ya zage ka baka rama ba kana da lada wurin Allah ya dawo alhakinka in ka rama kuma shi kenan ta zube wurin Allah mutuncinka ya faɗi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kiyaye aljanna to abinda yake cewa aljanna la yasturu sahibahu shine abinda yake rufe me shi abinda yake rufa wato asirin me shi garkuwa dai wannan irin wanda ake faɗa da ita wanda za ta ba maganin takoban an kawo hari ko kibiya ka kare ba za ta taba ka ba wa yahfazuhu da abin da yake kare mutum min alwuqu'i fil ma'asi daga fadawa cikin sabon Allah shi azumi garkuwa ce ta ma'ana ji lokacin da mai azumi yayi yunkuri yayi wani abu kamar aikin hajji ne an ce cikin aikin hajji ai ba ba fada ko ba a fada ana azumi ana ana aikin hajji haka ma ana azumi ba a fada ibada cikin ibada ake warrafat abinda yake cewa arrafat shine alfuhsh shine mummunan abu wa rabi'ul kalam da kuma mummunan magana wali ahmad riwayan ahmad kuma an abi ubaidata marfu'an daga abu ubaida marfu'in hadisi as-siyam junna azmi garkuwa ne ma lam yukharriqha matukar dai mai azumi bai huda wannan garkuwar ba ina ganewa ko in dai bai bai huda ta ba fantalaqa hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha bai huda ta wal kharqu shine ka huda garkuwa azumi garkuwa ne in dai mai azumi bai huda garkuwan ba mana azumi yana zama kariya gare ka in dai baka yi waɗansu umuwa da wasu ayyuka da Allah ba ya so ba kamar mai mayaki ne da garkuwa da zaran ya bari garkuwan nan ta huda shi kenan ana yin halbuwa garin ya kara kibiyar ta shigo cikin ne cikin hudar da aka magarkuwa zame nan shi kenan kaga an gama da shi to shi ma azumi haka yake ka kiyaye azuminka kakka yadda ka huda shi ka keta shi da aikata wani abu wanda Allah subhanahu wataala ba ya so وروى الطبراني امام الطبراني رويته عن ابي هريره مرفوعا دغ ابو هريره مرفوع حديثي ان الصيام جنه للي ازمي غركواني معنى nan tashbihi ne amma tashbihi ne dalil ka junnati sai aka goge la lam yukharriqha matukadde ne azmi bai huda wannan garkuwar ba to azumi kariya ce gare shi daga sabon Allah kila sai aka ce bima yukarriquha da wani abu ne mutum zai huda garkuwa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace bi kadhibin da ƙarya da mai azumi yayi ƙarya yana azumi to ya huda garkuwar da take kare shi daga sabon Allah au gibatin ko kuma gulma cin naman mutum giba da ka yi giba shi kenan ka huda garkuwarka shi kenan lada azuminka tana ta ragewa Allah ya kiyaye ni wa ruya na bi hurairata marfu'an kuma an rawaito daga abu huraira marfu'in hadisi as-sa'imu fi ibada mai azumi ya tabbata cikin ibada na lam yaqtab musliman matukar dai bai yi gulmin musulmi ba aw yu'di ko kuma matukar dai bai cutar da musulmi ba mai azumi cikin ibada yake da zaran ya yi gulmatu ya fita daga ibada da zaran ya yi wani aiki wanda ya cuta ma musulmi to ya yi ko ka yi wata ƙara ko ka yi wani abu da za ya tado wani wari mutane na zama wurin ana azumi da shi kenan ka fita daga ibada makwabci yamma makwabci ko mace ta ma mijinta ko yaro yamma mahaifin shi muna ganewa ku da zaran ka yi wani abu wanda ka cuta ma musulmi to ka fita daga ibada ta azumi saboda haka da zaran an ce alfidir ya ce to ka shiga cikin ibada ko wacce kake cikin ibada kake saboda haka a kiyaye da an zo majalisa an zo fada to a san abin da za a zange hudu ba hana mai azumi ya hira ba ka saki jiki ka yi hira amma kada ka shiga haƙƙin kowa kakka yi ƙarya kakka ci naman kowa kakka yi annabimanci karka tabo komai wanda Allah subhanahu wataala ba ya so a taba kai hira mai kyau kai hira ka ta duniya wadda ba ta shirme bace to da kai hira irin wadda zaka fita daga ibada gara kai hira irin wadda muka yi kuzun na ku ta rigima wasu gidaje masu kyau ko wasu motoci ba ya na kaga ba taba kowa ba nan wurin ita da kun gaji ladar ku ba za ta rage ba kuma babu zunubi a ciki amma dai ba so musulmi ya shagalta da wani abu wanda inda ma kana da shi ba sai ku yi ta rigima to kai ba ka da shi ba da wani ba ya ta da wani da kai da shi to amma dai ya fi ya fi sauki ku irin waɗannan dumumuwan da ku zanki cin namun mutane ko ku zanki gulma ko annabimanci ko ƙarya ko wasu dubaru na wayan da za ku yi ma mutane ku ce ta nan za ku samun kuɗin da za ku zanki samun kuɗin buɗe baki Allah ya kiyaye wa an anasin an karɓo daga Anas marfu'i na sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai yi azumi ba man zalla ya'kulu luhuman nasi wanda ya zauna yana ta cin naman mutane tunda safi wai tunda safi da an kawo ke sallah zuwa zai zo wakin masallaci ko wata fada cikin duhu da wani ya ce zo kawai sai ya dauko hira wani sun fara kenan maimakon su zanna masallaci ko kowa ya shiga gida ya kwanta ya huta an fara kenan a yi ta yi a yi ta yi ce ai baka san wani ba shi kuma ga abin da yi kuma da fara azumi da farawa da iyawa kenan tun daga nan ma mutane sun karya azumin su ba lada sai wahala sai yunwa kawai to ba azumi yake ba man zalla ya akulul human nas wanda ya zauna yana ta cin naman mutane Allah ya kiyaye qala babu salaf sashen magabata yace ahwanu siyami mafi rangwamen azumi tarku ta'ami wa sharab barin abinci da barin abin sha cikin hawa hawa na azumi wanda ya fi sauki shine kabar cin abinci kabar shan abin sha shine azumin awam azumin gama garin mutane wanda gama garin mutane shine ake yi wanda ba su san manufa azumi ba shine mafi yawa kashi 97 na masu azumi da haka suke da azumin me suke yi azumin yunwa ne da da kishirwa amma azumin baki azumin ido azumin kunne ba da su ba suna saurara abinda suka ga dama su kalla abinda suka ga dama za ka ma mai azumi yana wasa da 'yan mata mutane za ka kama ba azumi suke da 'yan mata ana wasa ya bi ta da gudu ita ma ta bi shi da gudu kuma da azumi ake yi a ga wannan bai san manufa azumi ba ko azumi ba wai barin cin abinci da barin abin sha ba ne hada wannan bangare na sha'awarka sa'an nan da saurarenka da maganarka duk sai ka kiyaye da hannayenka da ƙafafuwanka don wani wuri da bai kamata ce ka taka da ƙawawanka ba ana azumi to bai kamata ka taka ka je ba haka duk wani abu da za ka taba wanda Allah bai baka damar taba shi ba kana azumi bai kamata ka taba shi ko saurari ko ba ka gulma ana gulma za kamata ka hana in ba a hannu ba tashi ka bar wurin muna gane ku to shine magabata suka ce mafi saukin azumi shine barin cin abinci da barin shan abin sha وقال جابر جابر يتي إذا صمت إن ذاك ينعزني فليصم سمعك وبصرك ولسانك to kunnan ka da ganinka da harshenka su yi azumi min alkadib daga ainihin ƙarya wal mahari da kuma barin aikata abubuwan da suke haramun ne wada kuma ka rabu da azal jari cutar da makwabci waliyakun alaika wa qarun wa sakina kuma ya zamanto kana da cikakkiyar natsuwa da kwanciyar hankali ana azumi wala taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika kada ka sanya ranan azuminka da ranan shan ruwanka sawa a ce duk ɗaya ne ya kamata a ce in ana azumi ya bambanta da ba azumi ka bambanta ranan cin abincinka da rana da rana da baka cin abinci da rana ranar azumi to in ka yi azumi da baki da cin abinci da cin abin sha to ka yi azumi kuma da mi harshenka harshenka ya kame daga ƙarya daga ƙarya da zagin mutane da cin mutuncin mutane da duk wani abin da Allah ya haramta aka idanunka su daina kallon abin da Allah ya hana ka kallo ko ga fili ne ko ga talabijin ko ga wayarka dukkani sun ci kallon wani abu da bai dace ba waya makami ne wanda yake mai kaifi biyu ba shegantaka kaɗai ke ci ba akwai abubuwa da yawa in kana son ka ɗan samu sakewa da kallon wasu abubuwa sai ka kamo wuraren da ake guje-guje da babura da motoci ka ta kallo ma ina kai na kawo 'yan mata suna rawa suna kallo kana azumi bai kamata ba ya kamata a ce ka nisanci wannan sa'annan kuma in kana son ka yi sauraron abin da ba alkur'ani ba ba wa'azi ba ba hana ka ba sai ka wasu labarai ka saurara ko na wasu ko na turanci ita saurare ita saurare lokaci mai tsawo labarai ne ake yi labaran duniya ka guji sauraron abubuwan da Allah ba ya so a saurara na azumi ko kallon abin da Allah subhanahu wataala ba ya so ana kallo ana azumi ma'ana dai ka bambanta ranar azuminka da ranar sharuwanka wallahu ta'ala alam wannan muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yabe mana sai a kira sallah a wani mawaki yana cewa idza lam yakun minni ko idza lam yakun fi sam'i minni tasawul idan bai kasance a cikin kunne na ba karewa ba kare kaina daga sauraron abin da Allah subhanahu wataala ya hana ni ba wa fi basari ghaddun idan kuma bai kasance a cikin gani na ba akwai rincewa ba daga kalla abin da Allah ya hana wa fi manfuqi samtun kuma idan bai kasance cikin magana ta akwai yin shiru ba fa hazzi idan kenan rabona minas min sawmi nazimina alju'u wal atash ko alju'u wal dhama shine kishirwa da yunwa mana in ban kare kaina daga saurare da kallo da faɗan abin da bai dace ba to kawai rabona nazimi shine mi nayi kishirwa kuma nayi mi nayi yunwa fa in qultu inni sumtu yawmi fa ma sumtu idan nace na yazumi to ban yazumi ba Allah ya kiyaye wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace rubba sa'imin so da yawa mai azumi hazzuhu laban da ke gare shi min siyamihi na azumin shi alju'u wal atash yunwa da kishirwa kawai yana raban shi mana ya zauna da yunwa da kishirwa wa rubba qa'imin so da yawa mai tsayuwa a cikin dare hazzuhu raban shi na tsayuwar shi a cikin dare yana qiyamul layli min qiyamihi daga tsayuwar shi as-sahar shine hana idanun shi bacci kawai ya hana idanu bacci amma ba da lada ko raban da ke gare shi kenan ka san kawai raban bai ba iman samu lada ba kuma bai bacci na huta ba ada ma hutawa ne da yafi da dawa mai azumi za a yi darriya muna gane wa duwanda ya azumi darriya ko dan kuri dan ya gwadi to shi kenan duwanda ya kiyamun lailafi to shi kenan ba ya da lada rabon da ya samu shi ne kawai ya hada idanun shi bacci yana ta kyauce kyauce yana kan nakan Allah ya kiyaye wa sirru hada malam yace sirrin da ke cikin wannan annat taqarruba ila Allah lalle neman kusanci zuwa ga Allah bi tarkil mubahat da barin ababen da suke halaliya ne la yakmulu ba zai cika ba illa ba da taqarrubi ilai sai bayan neman kusanci zuwa ga Allah bi tarkil muharramat da barin ababen da Allah ya hana wa man irtakaba al muharramat duk wanda ya aikata abubuwan da Allah ya hana shi aikatawa thumma taqarraba ila Allah sa'annan ya nemi kusanci ya zuwa ga Allah bi tarkil mubahat da barin ababen da Allah ya halatta mishi mubahat shine abinci abin sha sutura gida mota mashin keke duk su ake ce ma mubahat halattattu abu ne su ba su da alaka da ibada alaka su da ibada in kayi su dan ibada to Allah zai baka lada amma in kai sa haka nan ko ba dan ibada ba Allah ba zai kama ka ba saboda su da ma alaka su da ibada sai in ka shigo da su su abubuwa ne na rayuwar duniya kawai muna gane wa ku da mutum zai rayu ce ba ya cin nama ba dan yana haramun ba Allah ba zai tambaye shi dan baka ci nama ba da mutum zai rayu bai sha shayi ba shayin nan dai mai daɗi an shayi yana daga cikin kayan daɗi kamar yadda mun taɓa faɗi ba ko kayan daɗi ne shayi to mutum ya ce ba ya sha Allah zai tambaye shi amma in ka haramta nan ne matsala ta ce domin halal ne kai kuma ka ce haramun ne ko kuma mutum ya ce ba ya shan lemu abin da yake lemu kayan zaƙi ba ya sha ba dan suna haram ba ba ya su saboda yana ganin tsayawar shan su za su ɗauke mai hankali ba ya su ko kuma mutum ya ce wasu nau'i na kaya na sutura ba ya sawa ba ya sa shadda ba wai don talauci ba ba ya sa yadi kawai za a zange sa ya jin daɗin yadi saboda in ya sa shadda yana jin kamar ya biye ma duniya kuma za ta ɗan samu wani kuri da takama ba ya sa ba wai haramu dan ya ganka ba ya cewa ka sa haramu to kamar Allah laifi ba in ka ce ba ka sawa ko ka ce ba ka hawan mota in kai ta yawo kasa ko tafiya ta kama kai mai shi ثم تقرب إلى الله بترك المباحات كان بمثابة أكثر من يترك الفرائض وانديك بلن فرلي ويتقرب بالنوافل يجينا عيك تنافل فليه kuna ganewa idan ka ce za ka kaurace ma abubuwan da Allah ya halatta kuma kana aikata haram zai ce ba ruwan shi da lemu ba ruwan shi da shayi ba ruwan shi da nama amma kuma da ruwan shi da giya yake nan aka ga an yi ba ai ba gare sha lemun ya hada biyan sun da shi lemun halal ne ka ƙi shan abu mai kyawu ka je kana sha abu mai wari da tsari kuma sai ya buga maka hankali in bai sa ka fitsari bai kuce ba sai ya sa ka amai ko ya sa ka surute kai ta dumumuwa ai ga gara ka sha lemunka ka samu kwanciyar hankali to kamar mutumin da ya bar farilla ne ce baya a zuwa da lasar da duk sallolin baya amma zai zanki na fulfuli shafa'i da wuturi ba wasa Allah ya kiyaye wa fi musnad ahmad ya tabbata cikin musnad da imam ahmad an namra'ataini lalle wadansu mata guda biyu samata sun yi azumi ya adi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a cikin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fakanata ko an tamuta min al-atash sai suka kusa mutuwa suka kusa su mutu saboda ni fakanata an tamuta min al-atash suka kusa mutuwa daga ishruwa wa zikra zalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka fada ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka da a'raba anhu ma sai manzo Allah ya kauda kai daga barin su kuma zikra talahu sa'an aka ƙara gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mata aka ce ga wasu ‘yan mata guda biyu can wasu mata suna azumi sun kusa mutuwa sun galabaita sosai ba dawo ma sai manzo Allah ya kira su ba mara ma sai manzo Allah ya umarce su an ta tsayya ya su ya mai su sa hannunsu cikin baki ba ta sai suka yi amai min aqadhi cike da abin nan kama abin da zai cika akushi haka ko ƙwarya ƙaihan irin abubuwa miyagu haka mugu abin nan kaman ƙazanta irin ta ƙurji haka suka dai amaye wasu abubuwa mara kyawu wa daman wa sadidan da kuma jini da wani abu mai kama da ruwan ƙurji maruru wa lahman abiqan da kuma wani nama mai wari duk suka amayo وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما قال صلى الله عليه وسلم يتي إن هاتين صامتا للي ودن ما تنبدا بيسن أزميني أما أحل الله لهما دقى أبن ألا يهل تامس وأفطرتا سكبون باكي على ما حرم الله عليهما أبسا أبن الله سبحانه وتعالى يهنس جالست إحداهما إلى الأخرى لا ينسو تازمنا ورن لا wajalata ta kula ne lukuman na suka zanna suna tucin namun mutane yasa suka galabaita daga ka tunda zama su sun kare azumin shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ba so ake kabarci da sha kawai ba so ake ka kama bakinka ka kame idanunka da kunnuwanka da ainihi wato kafafuwanka da hannayenka daga aikata abin da Allah subhanahu wataala baya so kuma da ma azumi yana ƙara koya maka nisantar aikata abinda Allah bai so ka aikata Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yafe mana Allah ka samu gyara Allah ka biya mana duk bukatun mu na alkhairi Allah ka samu cika da imani Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka kawo mana karshen walalu gaba daya ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka tsare mana kasashen mu ya Allah Allah ka tsare mana jami'an tsaronmu da talakawanmu da 'yan kasuwanmu da malamanmu da almajiranmu gaba da ya Allah Allah ka ba mu isasshen zaman lafiya a cikin kasashenmu ya Allah marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya su lafiya Allah ƙara musu lafiya Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah ka mana saukin tsadar rayuwa da muke fama da ita Allah ta'ala ka shirya mana matasan mu samarin su da 'yan matan su Allah ka kare su daga lalacewa Allah ka ba su aiki da ilimin da zai kawo mu addinin mu da kasan mu ci gaba Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka sa mu rayuwar mu albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin